za a sake wa'azi yana ta cin bashi yana ta rigima ya zo ya sake sanya wata wai rigar da aka gan shi da wai wannan bai kai ya hau mimbari ba a'a ya je yawo kawai zai rinka a wurin wa'azi yana yawo da riga ana kallon shi kamar maroki yana gogayya da irin waɗannan riguna ranar da ya kai ya hau mimbari wanda irin gogayya kuma zai yi sau da haka ana wato ina son ku fahimci abin da ni nake kuka ne mustakabal dinmu ne future dinmu ne ake rusa mana don waɗannan ɗaliban aka gina mana tunaninsu a yadda ya dace ko nan gaba irin waɗannan gine-ginen na darul hadisi a kowane anguwa za su tashi su kun ga mun ci gaba kenan amma duk wanda aka gina shi akan ya canza riga ya canza mota ya kara amare ya kaza wallahi tallahi jama'a ba abin da zai kara wa jama'a wallahi sai musiba a duk anguwar da yake ciki ba zai kawo alheri ba shin a irin wannan zamanin ne zamanin da za mu kashe kuɗi a riga ko a takalmi ko a hansar ko a agogo ba irin wannan zamanin ba ne zamanin da musulunci yana cikin kaskanci da wulakanci zamanin da muna fuskantar barazanar mu kwanta mu mutu 'ya'yan musu yi ridda saboda ba mu musu tattalin komai ba batattu kafirai kuma sun yi tattalin komai ku tuna nan muke magana nan jiya a wurin taro a daidai lokacin da musulmi ba sa gina makarantun boko da sunan musulunci kafirai suna gina makarantun boko da sunan kafirci to sannan kuma musulmi suna gina makarantun boko da sunan kafirci ina son kowa ya suranta a kwakwalo shi abin da yake damuna mu ba ma gina makarantar boko da sunan musulunci kafirai na gina makarantun boko da sunan kafirci kun ga ta an ci mu ko to sai kuma musulmi su gina makarantun boko da sunan kafirci da wanne aka babu da musulmin ko da kafiran <coughs> sannan kar ku manta nan gaba duk wata makarantar islamiyya sai an rufe ta nan gaba duk wata makaranta hadda sai an rufe ta ba baki nake mana ba mustaqbal nake gaya mana kenan nan gaba makarantun boko ne kadai za su zama existent su kadai za su wanzu sai aka waye gari musulmi ba ku da makarantun boko da sunan addininku kai barin gaya muku duk makarantun kiristoci da aka kwace ko za a mayan musu da abebansu ba alkawari nake muku ba ai haƙuri tukuna ba alkawari nake muku ba amma ku ba da lokaci daga sanda aka gama zaɓe 2015 duk makarantun missionaries da aka karbe kamar st kamar mayanka kamar methodist wadda mu hausa ke ce mata methodist waɗannan makarantun da makarantansu a sabon garin zaria akwai su a kaduna akwai su a akwa ibom akwai su a cross rivers akwai su a lagos akwai a ko'ina da aka kakkarbe na kiristoci za a dawo duk za a mayar musu amma a lokacin da aka karbe fa gwamnatin najeriya ta sai makarantun ne a hannunsu kuma ta saya ne da farashinsu sai yadda suka ga dama suka faɗa sai yadda suka ga dama suka faɗa haka aka siya amma yanzu an tashi mayar musu za a mayar musu da su ne kyauta shine misalin da wannan yake cewa ga makarantar mayanka dama a cikin coci take da ta nan yanzu an fara mayan musu wannan marare ne ba a yi komi ba ma za a waye gari nan gaba duk wata makarantar islamiyya za a ce makarantar 'yan ta'adda ce sai a ce ai ga gwamnati ta gina makarantun allo na addinin musulunci don haka ya isa kenan ashe yanzu musulmi in suna da basira ba makarantar islamiyya za su gina ba makarantar boko za su gina amma sai su ce with the islamic background sai su ce amma ta musulunci ce domin kiristoci nan gaba abin da za a zo kenan makaranta kaza za sai a ce amma ta christianity ce an yadda kuma ku yi sai ku ba ku yi ba ok ku kuma da kuka tashi sai kuka ɗibo suturu da al'adu da waƙoƙi da komi na kiristoci sai kuka kawo kuka zuba wai don a ce ku masu sassaucin ra'ayi ne za a faɗi to kun ga duk wannan magana da ne mukaddima ce me nake nufi da ita ita ce magana ta da na faɗi a ɗazu muna fuskantar barazanar mu kwanta mu mutu 'ya'yan mu ridda saboda nan gaba ba makarantar islamiyya nan gaba babu makaranta ta hadda to zai zama nan gaba babu makarantar boko ta addini kenan na musulunci zai zama da only makarantun boko su ne ko dai makarantun boko na kiristoci gwamnatin najeriya ta yarda da wannan da haka duk musulmi yanzu in yi makaranta in ya sa irin yadda na sa dinnan gwamnati ta gani ba ta da matsala da shi makaranta ta kaza ta boko amma with the islamic background ba ka da matsala ba wanda ya sai ce maka wani abu with the islamic background amma in ka sake wannan eh, eh, makarantar saiditina aisha da ta hafizul wallahi zaka zo ka rufe ta kai da kanka ko kuma ka gudu don za a zo a kewaye ta a zuwa ce wannan makarantar ta 'yan ta'adda ce so in baka da fasaha za ka zama wawa to in kuka fahimci wannan maganar kenan za a wayi gari da 'ya'yan musulmi a arewacin najeriya waɗanda makarantun za su rinka zuwa ko dai makarantun kiristoci na boko ko makarantun musulmi na boko waɗanda aka ɗabi'antar da su ɗabi'ar kiristoci to shi kenan menene mustakabal na imanin waɗannan 'ya'yan kenan ga su ana kawo mana su daga makarantun ma fa a yanzu za ka ga babu ruhin addini tattare da su ko kaɗan ko kaɗan ba ruhin addini tattare da su yaro ne an kawo shi bai san addinin musulunci ba ka tsaya a gaban shi kana turanci ya yadda ka iya turanci amma har yanzu yana kallon ka ba gidaje saboda mai saboda kana da gemu saboda inda ya nursery da primary babu mai gemu a makarantar in an nuna mai gemu a hoto ma dariya ake mishi to abin da nake so in ce ina fayi muku maganganu ne ina haɗa su da junansu ina son ku tsaya ku yi nazari suwaye za su gina mana makarantu irin waɗannan waɗannan malaman da suka tsufa waɗannan ku rabu da su ba abin da ke cikin tunaninsu yanzu sai kowa yana so ya tara kuɗi ya mutu wa 'ya'yan shi da matan shi su raba ba wanda yake tunanin musulunci su wane ne muke sa rai su ne irin ku matasa to ko kuma sai aka ɓata ku sai ka je wurin wa'azi sai ka ga yaro ɗan shekara 25 ya sa babban riga ta dattawa a sakwato 'yan shekara 70 sai ka je sakwata ma za ka ga irin wannan ya tafi yana haka yana bankarewa wai shi ma lafiya eh, kira maka lafiya ka cire wannan kayan banza kana yawo da buya gi bola kawai sun mai da kai dan iska dan oda mahaukaci sai ka ga matashi wai ya sa riga a wurin wa'azi yana yawo kuma sai ka nan ga ɗauke shi hoto su da ma a ɗauke shi hoto saboda ya wallahi ko abin da suke kenan ka taba ganin wanda ya sa tsohuwar riga yana yana da sha'awar hoto babu ka sa tsohuwar riga ka kan ba fata kake ai marmaza ma kada kamera ta ɗauke ka ba to kuma abin da baka ce nan da wata guda ba a sake irin wannan wa'azin nan da wata guda za a sake irin wannan wa'azin nan da wata guda za a sake irin wannan wa'azin in ka je ka bincika sai ka ja an ce ana bin shi dubu ɗari uku bashin mai bashin riguna a daidai lokacin da ana bin shi a tudun wada ko ya tafi cikin zariya kuma ya je ya sake karbe saboda akwai wani wa'azin a gaba abinda nake cewa yanzu wannan an lalata mana matasa ko ba a lalata su ba an lalata su yanzu ba izza ba ce ɗalibin ilimi a ce ana bin ka bashi na mai na littafi ya ce eh, dama nan za su kare amma kana ɗalibin ilimi ana bin ka bashi ka je ka ciyo mai ka ciyo atamfofi za ka ƙara aure ana bin ka bashi me yasa ya je ya siyo takalmi mai hancin kare ina gaya muku wannan observation ne da nai yi ba inda na karanta na tsaya na yi dirasar matasanmu ne kuma ina da yaƙinin aka ci gaba a haka ko babu inda za a je na shiga cikin kasuwar kurmi wata, shekara ana jin 2008 ko 7 na dawo daga sokoto na sauka a jirgi a kano sai na biyo kasuwar kurmi sai na zo na sai littafai na kusan 200,000 ko 200,000 da wani abu sai wani dattijo alhaji habu sai ce wallahi ka gode wa allah ya ce duk ka sun kwanta dama na ce kamar suwa ya ce duk waɗanda kuke zuwa siyan littattafai nan wajen shekara ashirin ya ce gaba ɗaya yanzu wanda ya zan yana da wani littafi mai haske ma fito mana da shi yake yana cefa ne ya ce har yanzu kana sayan littafi na ce har yanzu ya ce wallahi ka gode wa Allah ran nan wasu sun zo wurina daga kano ashe daga ciki akwai kane shi sai da suka koma yake abin nan sai bugo min waya da daddare ya ce ka tuna magana da na gaya maka ya ce ka sake gode wa Allah ya ce duk sau'inka sun kwanta dama yanzu abinci ake nema kawai a ci ba a magana bincike ko ba babu babu me yasa saboda an kauce wa siratul ina son ku gane wannan kawai shine in ka biye waɗannan malaman za su kai ka su baro ka ka mallaki littafi kai karatu abinda baka fahimta ba ka nace ka fahimta saboda mahallin kai ka fahimci abin ne amma sai ce maka ah, ba ta wannan ake ba na haka sai malami ya tsaya yana wa'azi awa daya sai ka ji wannan labarin duniya yake komi bai da wani ma'ana babu ayoyi babu hadisai baya kawo maka shawahid daga waƙoƙi baya kawo maka hujjoji daga littafai baya kawo maka waɗannan babu waɗannan babu su a cikin wa'azozinmu wa'azozinmu sun koma ba su da bambanci da laccocin gambasawa ba da na aminu kano sai misalai kawai da menene ake a ƙasar ingila menene ƙasar saudiya a ƙasar czechoslovakia me ake yawa ah, wannan labaran duniya ne don da ke sauraron bbc zai iya yin su amma abin da muke so in kai magana sai ka kawo aya sai ka kawo hadisi sai a ji ka cike da wani baiti na waka sai a ji ka kawo wata magana wani malami cikin magabata a duba littafi kaza ɗalibai ku je ku duba littafi kaza sai a ji ka kawo tarihin wani imamu sai a ce ka duba sairu alamin nubala ɗalibanmu ba za su iya haka ba sai in sun yi karatu malamanmu ba za su iya haka ba sai in suna samari sun yi karatu kamar yadda na gaya muku waɗannan maganganun shimfiɗa ce ne muku mutum irin ibn taimiyya za mu ji ya ce bayan tsawon bincike da ne cikakken bincike da leƙe-leƙe da ne ashe su ibn taimiyya ma karatu suke ibn hajar sai ka ji ya ce alimtu haza bil istiqra na gane wannan abin ne bil istiqra ما الذي يعني بالاستقراء يعني كثرة القراءة yawan karatu sai ce na gano haka ne saboda yawan karatu irin su ibn hajar suna yawan karatu daga je ka samu malaman mu a zaurukan su me suke yi kokari yake ya je falon yalla baiwa na ya ga saitin wasu kujeru sai kira wani yaro daga ina yalla bai sai kujerun na ce daga dubai wai shi ma yana malami wai shi ma sai ya mai da falon shi irin falon wannan dan siyasa akwai wani babban sarki a ƙasar nan abokina ne wata rana ya taɓa aiko mini da kuɗi naira dubu ɗari garin nan ya ce na menene ya ce a ya ce yan iska sun kewaye mu kun san waɗanda yake nufi da yan iska wasu malaman ahalin suna ne ya ce yan iska sun kewaye mu muna ɗiban kuɗi muna ba su. suna gasa da mu a riguna da takalma da muke sawa ya ce ashe mu ba mu san cewa addini kake wa aiki ba ya ce sai mu bakka babu ko kwabo na cewa wanda ya aiko dan uwan shi ne ko kwana bakwai bai yau da zuwa gidana nan ba ma ya ji alhaji hassan ba zan karba bai ce wallahi malam sai ka karba ya ce ni na ji na bashi labarin irin ayyukan da kake na san cewa dubu ɗari ko takalmi bata isa taimaka ba ce amma wallahi sai ka karba ce sarki ya ce an tare 'yan iska ana ɗiban kuɗi ana basu suna siyan irin kayan da muke sawa suna ƙoƙarin si gasa da mu da kuɗinmu kai kane wa Allah aiki ba za mu baka ba na ce ba zan karba ba ya ce wallahi malam sai ka karbi kuɗin nan ba haka ba za mu bata da kai har abada na ce kawo ba wannan labarin na son faɗa muku ba sai menene magana da yake cewa suna ɗiban kuɗi suna ba su kuma suna gasa da su ashe suna lura ka ɗauki kuɗi ka bashi an zo wurin taro irin motar da ka zo da ita ya lura ka zo da irinta kai malami kuma ya san shi ya ɗibi kuɗi ya baka sai gato ya zai ɗibi kuɗi ya baka ka yi gasa da shi har shi ne daga ƙarshe ce sai su je su nemi kuɗin su zo su yi gasa da mu yallaɓa ya sa agogo iri kaza kai ma malami sai ka ce wai irin shi za ka sa wai in ba ku sa irin su wai ba za a mutunta ku ba ai tun a jahiliyar jahilan yan bid'a an san kayan malamai daban na sarakuna daban yanzu wai malamai ne sun koma suna son duk kayan da sarakuna ke sawa duk irin agogo duk irin hansa duk irin kaza wai su ma irin wannan za su kai har ya kai yau daga cikin sakarkarun matasan malamai akwai wanda wai shi abin da yake so duk wani gwamna duk wani darakta da ya saki matar shi shi kuma irin wannan zai je ya auro kai ka ji wawa ka ji wawa wai shi yana binciken wadda gwamna ya saki matar shi wani darakta wani famsi wani kasaitaccen dan boko shi kuma ita zai je ya aura shi ma yanzu yana auren matar gwamna wani ka ji wawa mara manufa tuma Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk